Isra'ila na ci gaba da zafafa hare-hare a Gaza yayin da su kuma 'yan tawayen yahuti ke kirarin kai hari kan jiragen Isra'ilar a tekun Baharum. Mahukunta a Tanzania sun ce sama da mutane 47 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta haifar da zaftarewar ƙasa. dakarun kasashen gabashin afirka sun soma janyewa daga yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke fama da matsaloli na tsaro muna kuma tafi da labarin rena a kaba da ya zo na farko a gasar hikaya ta ta bana damuwa kunci da tausayin kaina suka mamaye duniya ta bisa yadda mutane suke mini kallon da mai kinkimi zai yi ga ɗanyen taro su lafiya ta yi yankan ƙauna ga gangar jikina na zama majinyaciya ta buran har ta kai wari da karnin jikina yana fatattakar duk wanda ya raɓe ni. kafin mu je ga wannan zan so mai shirin ne da cikakkun labaran duniya sunana umai masani abdulmomin shugaban sojojin isra'ila ya ce sun soma kai hare-hare ta ƙasa a kudancin gaza laftanan janar harzai halevi ya faɗa dakaransu na kudancin isra'ila cewa farmakin da suke kaiwa ba zai bambanta da wanda ake gani a arewaci ba da aka yi wa ƙawanya ana ci gaba da lugudan wuta da bama a yankin kan yunis da rafa da ke kudancin gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijiran jabaliya da ke arewaci hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa hare-haren isra'ila a gaza babu sassautawa tun cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wutar wucin gadi na neman jefa falasdinawa a cikin akuba ta sake daidaita su 'yan tawayen huti da iran ke goyawa baya a yemen sun ce sun kai hari kan jiragen ruwa biyu a tekun baharon a wata sanarwa mayakan na huti sun ce jiragen na isra'ila ne inda na farko suka kai hari kansa da makami mai dinzami na biyu kuma da jirgi mara matuki ma'aikatan tsaron amurka da ta ce ta samu labarin kai wa jiragen ta hari sai dai tana bincike domin samun cikakkun bayanai rundunar sojin birtaniya kuma ta bada rahoton cewa an kai hari har da samun fashewa a tekun baharam sai dai babu cikakkun bayanai a kai mayakan huti sun kai hare-hare kan jirage da dama a tekun baharam tun soma yaƙi tsakanin isra'ila da hamas ta bayyana cewa shugaban taron majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar kan sauyin yanayi ya nuna shakku kan hoɓasar ƙasashen duniya wajen kawo ƙarshen fitar da sinadarai masu gurɓata muhalli ba tare da komawa suna rayuwa kamar a cikin kogo ba a cewar sa sultan aljabar na waɗannan kalamai ne a wani ƙwarya-ƙwaryen ƙarshen taron sauyin yanayi na cop 28 da aka gudanar ta intanet ya ce rage fitar da waɗannan sinadarai ko dainawa na da muhimmanci amma akwai buƙatar ake faɗa wa juna gaskiya da abin da zai iya faruwa a zahiri sultan aljabar da shine shugaban kamfanin mai na abu dhabi and conok masu suka dai sun bayyana damuwa tare da cewa waɗannan kalamai nasa ba masu ƙarfafa gwiwa ba ne to kuna waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc mahukunta a tanzania sun ce sama da mutane 47 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa kwamishina a yankin hanan da ke arewacin ƙasar janet mayanja ta ce akalla mutane 85 ne suka jikata sannan ta ce akwai gine-gine da gidaje da suka ruguje shugabar tanzania samiya hassan ta umarci hukumomin tsaro su taƙaita ko su taimaka a aikin ceto Hukumar da ke kula da yanayi ta kasar ta hasashen cewa za a ci gaba da fuskantar ruwan sama mai karfin gaske a wannan watan a kasar. dakarun kasashen gabashin afirka sun soma janyewa daga yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke fama da matsalolin tsaro an aike dakarun ne a karon farko cikin watan nuwamban bara bayan gwamnatocin ko bayan gwamnatin congo ta aike bukatar haka a kokarin murkushe kungiyar 'yan m23 sai dai gwamnati ta shasa tana matukar sukar ayyukan dakaran tare da kin yarda ta sabunta yarjejeniyar su a ranar 20 ga watan disamba ake shirin gudanar da babban zaɓe a ƙasar to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to madalla yanzu kuma sai filimu na lafiya zinariya tare da Habiba Adamu. Masu sauraro barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wani shirin na lafiya zinariya wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC. Kuma ni Habiba Adamu ke gabatar muku da shi. ko waɗanne dalilai ne ke janyo cutar toshewar jijiyoyin jini a tsakanin mata masu juna biyu? Kuma waɗanne irin illoli hakan ke haifar musu da shi? Za ku ji amsoshin waɗannan tambayoyi da sauran bayanai kan cutar daga bakin likita. Sai ku biyo mu cikin shirin. ke da horarwa kan abubuwan da suka shafi zuciya da huhu da kuma jini ta amurka cutar toshewar jijiyoyin jini venous thromboembolism a kimiyyance ta rabu gida biyu da wanda ke faruwa a jijiyoyin jini na kafa ko cinya ko kwankwaso da kuma wasu lokutan a hannu wadda kuma ake cewa dibben thrombosis ko dbt a takaice na biyun kuma shine pulmonary embolism ko pe a takaice shine wanda ke akuwa a huhu cibe ta kara da cewa cutar toshewar jijiyoyin jini wanda a kimance ake takaita ta da bte ana samunta akalla sau dubu ɗari shida duk shekara amurkar cibiyar ta kara da cewa a wasu lokutan wannan cuta ta toshewa ko cushewar magudanan jinin ba ta nuna wasu alamomi kuma hakan yakan sa da wuya ake gano ta aka zalika cuta ce da matan da ke shekarunsu na haihuwa suka fi haɗarin kamuwa da ita musamman ma masu ciki da masu shan magungunan hana haihuwa ko tazarar haihuwa kuma a waɗannan shekarun mata sun fi haɗarin kamuwa da cutar akan maza sai dai a lokacin da mace kuma ta manyanta jinin al'ada ya ɗauke mata kuma ta daina haihuwa haɗarin kamuwa da cutar na raguwa idan aka kwatanta da maza a cewar cibiyar inda ta kuma bayyana cewa mutane na iya shan maganin cutar a gida amma idan ta yi kamari sai an kwantar da mutum a asibiti wata makala da aka wallafa a shafin intanet na National Library of Medicine a watan Janairun shekarar 2021 kan cutar toshewar jijiyoyin jinin tsakanin mata masu ciki ta ce cutar wata babbar hanya ce ta mutuwar mata masu juna biyu da kuma waɗanda ke gab da haihuwa ko suke kan gwiwa da waɗanda ba su jima da haihuwar ba a duniya yayin da ta kuma bayyana cewa a burtaniya cutar na ci gaba da kasancewa kan gaba wajen mace-macen mata a wurin haihuwa zuwa waɗanda suka kai makonni shida da haihuwar. Makalar ta ƙara da cewa ciki na ƙara haɗarin kamuwa da wannan cuta da kashi hudu zuwa biyar amma gaba ɗaya idan aka duba cutar bata da yawa saboda akan samu biyu ne cikin mata masu ciki dubu ɗaya. Haka kuma mutuwa a sanadiyar wannan cuta ta kai kashi ɗaya da rabi a cikin kowane mata masu ciki dubu ɗari a Burtaniyar Ta kuma yi nuni da cewa alamomin cutar nau'in DBT da ake samu a kafa a tsakanin masu ciki na da yanayi da wasu alamomin da aka saba gani ga mai ciki kamar misali kumburin kafa da kuma samun sagewa yayin da shan wani nau'in magani na wannan cutar ya bambanta tsakanin mai juna biyu da kuma wadda ba ta da komai to kan wannan cuta na tattauna da wata likita ta wayar tarho da ta fara gabatar da kanta kamar haka sunana hadiza suleiman gaci eh, likita ce a asibitin George Eliot a nan Birtaniya. To kamar likita wani karin bayani zaki man kan cutar cushewar jijiyoyin jini? Eh, ita wannan cutar ana ce mata venous thrombo embolism cuta ce da ke faruwa idan eh, jini ya daskare a jijiyoyi sai ya toshe eh, yadda jinin ke gudana a ce a kafa ne sai ya kawo kumburi in kuma A wannan gudan jinin da ya daskare ya bantale ya tafi ya je ya shiga huhu yana iya kawo matsala har mutum na iya rasa ran shi saboda haka in kuma bai rasa nan da nan din ba zai samu irin matsalar numfashi ko tari wani lokaci kuma tarin za a ga hadda yana fito da jini ko kuma mutane wani lokaci suna samun ciwon kirji wanda za su ce kirjinsu na ciwo kuma in sun yi numfashi Um, ciwon na karuwa shine ake cewa pleuritic chest pain so ina abubuwan um, yawanci aka ji su za ka fara tunani ko mutumin na da wannan toshewar um, magudanar jini to likita kamar ya girman wannan cuta take a duniya da kuma kasashenmu na afirka so ana um, hasashen cewa cikin mutum dubu yana iya samun mutum uh, ɗaya ko biyu sannan kuma cikin wanda suka samu wannan matsalar ɗaya cikin hudu suna rasa ransu saboda eh, matsalar a afirka kuma a ce a musamman a Najeriya babu bincike da yawa a kan shi amma mujalloli da wasu suka rubutu a ciki yana nuna kamar a ce waɗanda aka kwanta da asibiti kaso ɗaya cikin huɗu suna iya samun wannan matsalar idan kuma wanda aka yi ma'aiki ne yana iya kaiwa mutum ɗaya cikin biyu na iya samun wannan matsalar ta toshewar magudanar jini sannan kuma matsala ce da take iya samun waɗanda suke da juna biyu ko bayan kuma sun haihu wanda saboda matsalolin na tashi ne idan jini baya gudana yadda ya kamata ko ya zama yana da ɗan kauri kaɗan kuma masu juna biyu ko wanda suka haihu jinin su na ɗan ƙara kauri haka so yana kawo um, uh, daskarewar jini wanda za ta toshe uh, jijiyoyin jini ɗin, har ya kawo wannan matsalar to likita maza ba sa wannan cuta kenan sai ya mata uh, maza duka da mata suna yi kawai na mata saboda su kaɗai ke ɗaukan ciki so akwai wannan matsala a wurin su maza su ko wanda aka yi wani aiki ko aka kwantar a asibiti ko kuma wanda suka samu wani haɗari haka wanda zai sa tafiya eh, yadda suka saba takawa da tafiya zai ragu so yana samun mata da maza eh, duka idan kuma mutum na da kama a ce kansa eh, kansa na ƙara wannan matsala ko mace ko namiji suna da kansa yana ƙara kaurin um, jini so yana iya kawo wannan uh, matsalar a to likita menene alamomin wannan cuta ta cushewar uh, jijiyoyin jini so um, idan uh, a ƙafa ne za ka mutum zai lura da kumburewar ƙafa, yawanci ƙafa ɗaya kuma yawanci a bayan ƙafa ne so kumburin ƙafan da kuma ciwo a bayan ƙafan da wani lokaci za su ga ya yi ɗan ja haka so um, yawanci irin in ciwon ya samu kafa in kuma a kirji ne shine za a samu ɗaukewar numfashi da tari da kuma ciwon kirji wani lokaci kuma za ki ga wasu za su rika jin jiri har da kuma suma suna iya samun irin wannan akwai waɗanda za ki ga wannan matsalar ta same su bayan a ce sun yi tafiya so wani lokaci za ki ga a ce mutum ya yi tafiya ya dawo ya kwanta sai a ce da safe an zo an samu ya rasu so yawanci irin wannan matsalar ce saboda dogon tafiya da ta wuce um, a ce kamar awa huɗu mutum na zaune bai takawa kuma musamman tafiya ta jirgin sama um, tana kawo irin wannan matsalar shi yasa ake cewa idan mutum kamar in kana tafiya ko cikin jirgi haka karkaɗan tashi kana taka sama haka ko kaje kewaye kaje ka dawo irin kaɗan taka ne ba kai ta zama daga farkon tashin jirgin har ƙarshe ba. To shin ana gadon ta wannan cuta? Eh akwai irin wanda ake gado um, saboda akwai wasu mutane da suke da wasu conditions uh, wasu matsaloli irin um, da za su sa jinis yana ƙarin kauri. So akwai wani um, da ake gado ana ce mashi Alphospholipid syndrome. So irin wannan shi yana ƙara kaurin jini. sai ki ga eh, yana ƙara risk ɗin samun irin wannan cutar in a mata ne masu irin wannan cutar su ne za ki ga wani lokaci suna yawan samun barin eh, ciki sai ki ga an ɗauki ciki sai kuma ya barin shi so in aka ga irin wannan yawanci ana zuwa a yi bincike don a gano ko suna da irin wannan matsala, kuma yawanci za ki ga idan eh, wanda ba su da irin wannan matsalar na antiphospholipid syndrome idan an samu wani a dangin eh, mutum yana da irin shi dangi na kusa-kusa yana iya sa sauran dangi su samu eh, su ma matsala. To shi likita akwai wasu hanyoyi na kauce wannan cutar ganin cewa ana maganan idan jini ya kauri yana ɗaya daga cikin abin da ke janyo ta? In eh, mutum ne mai tsacciyar lafiya ba kwanta asibiti ba ana son a rika takawa. ba a ta zama lokaci a irin kowane lokaci ba ko masu aiki a ofis haka ana sa a kai a kai su masu rika tashi suna motsawa a asibiti kuma in an kwantar da mutum ana wani ana ce mashi risk assessment wanda za a duba a ga ko kwanciyar ka a asibiti za ta sa ka iya samun wannan matsalar idan an ga kana da risk sosai na samun wannan matsalar sai a baka allura wanda za a riga mutum eh, lokacin da kake asibitin har a sallame ka eh, so za a ta maka wannan allurar don ta hana ka samun wannan matsalar sannan kuma irin wanda aka yi ma'aiki su ma ana musu wannan allurar don ta hana su samun wannan matsalar wani abu da kwanan nan aka lura da shi shine wannan ciwon eh, da aka yi na corona ya ƙara sa mutane su samu wannan matsalar fiye da wanda bai yi eh, corona ba. To shin ana warkewa daga wannan cutar? Ana warkewa saboda akwai magunguna da ake badawa wanda za su sa jini ya zama bai da kauri. So za a ba mutum idan daskarewar ta samu a kafa ne kawai ba abu a kirji yawanci ana ba mutum eh, ko allura ko maganin kwayoyi wanda za a ba shi eh, ko ita a ba su sha na tsakanin sati shida zuwa wata uku idan kuma a kirji ne ana ba su maganin su sha na tsakanin wata uku zuwa shida wannan maganin yana hana daskarewar ta karu sai shi kanshi jikin mutum dama yana da sinadaran da suke faffasa daskararren jinin so zai ba jikin mutum daman faffasa wannan daskararren jinin a lokacin idan kuma mutum ya same ta fiye da sau ɗaya kuma ba a gano dalilin da ya samu ba yawanci zai ci gaba da shan maganin har abada to likita shan akwai takamaiman shekaru da wannan cutar ke kama mutum ko kuwa a daga yara har manya masu na iya kama da wannan cutar ba a cika samu a yara ba sai dai in suna da irin wannan um, gadon da muka ce na um, matsalolin nan kamar a ce antiphospholipid syndrome akwai wasu kuma um, conditions suma da suke iya kawowa wanda suke sa jinin mutum ya daskare amma yawanci dai ba a cika samun yara su samu wannan daskarewar jini ba amma mutane a ce daga kama a ce shekara sha shida zuwa sama suna iya samu kuma an fi samu a mutanen da suka fi shekara sittin haka zuwa sama saboda irin an fara tsufa ba a motsi yadda aka saba sannan kuma taurin jini ya fi faruwa a irin mutane Dr. Hadiza Suleiman Gaciki na wata likita da ke aiki a Burtaniya. Kuma da haka ne maka kawo ƙarshen shirin lafiya zinariya na wannan makon. Amma domin sake jin shirin na yau ko kuma kan wasu batutuwan kiwon lafiya musamman ma waɗanda suka shafi mata ko yara da muka tattauna a baya. Za ku iya zuwa shafinmu na intanet wato bbchausa.com ko kuma ku shiga shafin matambayi baya bata na Google. ku rubuta lafiya zinariya bbc hausa don zaben batun da kuke son saurara daga nan sashen hausa na bbc ni habiba adamu ke muku fatan alheri sai mun haɗa mako mai zuwa. a gaishe ki Habiba Adamu da haka agogo muke cewa karfe 9 saura minti 12 agogon Najeriya kenan 8 saura minti 12 agogon GMT da London. To yanzu kuma sai shirin hikayata Daga yanzu za mu fara kawo muku labaran gasar rubutun gajerun kagawun labarai ta mata zalla wato hikaya ta ta shekarar uku a madadin filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu. Kuma a yau za mu fara ne da labarin da ya zo na farko a gasar ta bana mai taken rena a kaba na Isha Adam Hussaini wadda ke zaune a unguwar PRP da ke garmar hukumar Nasarawa a jihar Kano. kunci da tausayin kaina suka mamaye duniya ta. Bisa yadda mutane suke mini kallon da mai kinkimi zai yi ga ɗanyen taro su. Lafiya ta yi yankan ƙauna ga gangar jikina. Na zama majinyaciya ta buran har ta kai wari da karnin jikina yana fatattakar duk wanda ya rabe ni. Ƙarfi da yaji salon tafiyar sababbin 'yan kaciya ya zama salon tawa tafiyar cif-cif kwatankwacin yadda ake ɗora ƙwarya a gurbinta. halittun da naga suna rigargen fita daga cikin matanci na aban daki ne suka tarwatsa ragowar ƙwarin gwiwata na ya ɗauki karkarwa kamar mazari kalaman da kamal na baya suka dawo cikin kunyata akan munanan al'amuran da suka yi wa rayuwa ta da mikiya wayyo allah na furta a ɗimauce ina sakin butar hannuna na fito zan amayar wa mahaifiyata mugun gaman da ko a duniyar mafarki ban taɓa tsammani ba na shiga uku inna don Allah ki taimaka mini. Na furta haɗe da rushewa da matsanancin kuka, na ban kaɗa mata zanin jikina. Maimakon na tsinci tausayi na kwanci a saman fuskarta, sai murmushi ta sakar mini cikin halin ko in kula. Ban gama dawowa hayyacina daga shan ruwan mamaki ba, ta furzo mini kalaman da suka daki kwakwalwata, zuciyata ta hau da kalli gude, na suka taɗe harshena. na. ya gagara fesar da ragowar kalaman bakina. Babu zato, juwa ta gagun sagaggun kafafuwana da suka fara yunkurin bijirewa ɗaukar gangar jikina. Na rantsa idanuwa na ina addu'ar Allah ya sa faɗuwar da zan yi nazarci cikin rijiyar da ke gefe na ko na samu sauƙi a rayuwata. Sai dai kash. Zafin buguwar da ya ratsa ƙoƙon kaina ya tabbatar mini haƙata bata cimma ruwa ba. Bacin ran haka ya sa kwakwalwata ta fara karanto mini wasikar jaki. A tunanina ba komai bane yake sa mace ta mallaki mijinta. Ta zama mowar da ke murza kambin haɗe da gara mijinta kamar kwallo a tafin hannunta face shaye-shaye da tushe-tushen magungunan mata. A zalimin tunanina ya samu gurbin zama a zuciyata sakamakon mu biyu ne a wurin mijinmu. Dalilin da ya sa na dinga cin duniya ta da tsinken tsire. A lokacin da na sakankance duniya ta cicciɓa ni zuwa sararin samaniya, a sannan ta walwalo ni ta kwaɗa ƙeyata da ƙasa. Mahaifina ya rasu muna ƙanana, mu biyu ne kaɗai a wurin mahaifiyata. Tun ina budurwa da bikina ya matso na fara shaye-shayen maganin mata. Yawancinsu a social media nake saya ina ɓoyewa a kayana ba tare da innata ta sani ba, saboda ina ganin innata dukkan jiya ce. wato mutanen da ba lallai ta yi mini gyaran da Bilal zai yi mini babbar kyautar da nake jin ƙawaye na suna faɗin angwaye suna yi wa amaransu ba. Inna ta bata san wainar da nake toyawa ba. Ta tattara 'yan kuɗaɗenta ta haɗo mini magungunan gyara waɗanda ba su zarce ka'ida ko cutar da lafiya ba. Unguwar da aka kai ni yawancin mu yaran mata ne. Daga amare sai masu haihuwa ɗaya. Babbar mace ɗaya ce jal muna kiranta mama. Gaba ɗaya muke jan zuga muna baje kolin hajar mu a gidanta bayan mazajen mu sun tafi kasuwa. Faduwa sai ta yi daidai da zama. Aminci mai ƙarfi ya shiga tsakanin mu duk da ta haife ni a shekaru. Saboda na fi duk matan layin mu yi mata cinikin maganin matan da take sayarwa. Ko sabon ɗauka ta yi sai ina zaune take buɗewa. ta san tsadar magani ba ta sanya ni shakkar zazzage bakin aljihuna don haka kuɗaɗe na ba sa auki wani lokacin har bashi nake ɗauka a gidan biki ko suna duk matar naga ta fito da hajar magungunan mata bana bori da sanyin jiki Kun to bakin aljihu nake na saya ba tare da na san kwamatalar da aka hada a ciki ba babban burina na sha ko na tura duk abin da za a ce na mallakar miji ne haɗe-haɗen magungunan matan da nake yi barkatai suka asasa hauhawar girman fadata a wurin bilal suka turbuɗa hasken tauraruwar kishiyata. dole kanwar naki ta kawo na mujiya ta zuba mana wannan matsayin yasa nake firirita don sai abin da nake so ake zartarwa sautari har kwanan kishiya ta bilal yake saya nesa ba kusa ba ta fi ni haƙuri ladabi da biyayyar aure duk da ita ma tana haɗin gyaran mata daidai gwargwado ni kuma da yake na san ɗoyin shadda baya hana shiga ban ɗaki rashin ladabi da biyayya ta ba za su sa bilal ya yi gangancin ƙaurace mini ba sai nake cin kare na babu babbaka Gaba ɗaya mu babu wacce ta taɓa haihuwa. Babu zato sai Allah ya tarfawa gari na nono. Na waye gari da samun ciki, tarairaya da kulawar da Bilal yake mini ta ƙara ninkuwa. Kwatsam wata rana na tashi da matsanancin ciwon mara, kafin mu je asibiti jini ya ɓalle mini. Da zuwa mu bayan gwaje-gwaje likitoci suka tabbatar da ciki na ya ɓare. Bilal har ya fi ni shiga tashin hankali. Na sha bakar wahala har sai da aka mini wankin ciki. Bayan na samu lafiya likitoci suka sallame ni tare da shawarwarin da suka dace. Na kira Mariya mai magunguna don ban manta ba na sha maganin uku bala'i da na siya a wurin ta, babu jimawa na fara ciwon marar da ya haddasa mini bari. Ga doki har doki amma ko fato na sakaina. Na ɗauka ke matar mutunci ce, ashe kura ce lulluɓar da fatar akuya. Tur da mummunan halinki Fatima. kalaman bilal suka ratsa ni a daidai lokacin da na su kankance ina gaya wa mariya abin da ya faru dam na ya buga zuciyata kamar za ta hudo na. duk yadda na so fahimtar da shi sai lamarin ya gagaru kundila muka fara zaman cin kunamar kadangare silar haka na daka yajin barkono zuwa gidan iyayena ran mahaifiyata ya ɓaci matuƙa da jin ɗanyen aikin da na aikata da ƙyar ƙanin mahaifina ya bawa bilal haƙuri ya sauka daga dokin zuciya na koma ɗakina. duk nasihar da mahaifiyata ta yi mini bata ɗaɗa ni da ƙasa ba domin hali zanen dutse ne wata rana na haɗu da sabuwar mai magani a lokacin haihuwa ta biyu jin yadda take zuzuta magungunan ta yasa na saya waɗansu magungunan har da zane zane da ban gane harufan su ba ballanta nasu ba da kalma mai ma'ana cike da ɗoki na tura maganin ya tagumi da manta'u a cikin ƙasa na wanda ta ce barinsa ake suke narkewa a ciki Tun a daren ranar ƙasa na ya fara a zababben ƙaiƙayi. Har Bilal na lura da mummunan yanayin da ya shiga. Zuwa wayewar gari wasu ƙuraje suka feso mana masu azabar raɗaɗi. Ba shiri, Bilal ya ɗauke ni zuwa asibiti. Aka mana gwaje-gwaje daga ƙarshe aka ba mu magunguna. Cikin sati ɗaya kurajensa suka warke sai fitar ruwan da yake damun shi. Ni kuma ƙurajen jikina suka caɓe ga matsanancin ƙaiƙayi ya addabi rayuwata. kullum cikin soshe-soshe nake ƙasa na ya kwaile kamar sabon gyambo tun ranar da na kira mai maganin na yi mata korafin ciwon ta daina ɗaukar wayata lamarin ciwon ya fara ci mini tuwo a ƙwarya sakamakon wani koren ruwa mai ɗoyi da yake zubo mini tun ina jin warin ni kaɗai har ta kai duk wanda ya raɓe ni sai ya ji ƙasa na ya kumbura sintum ko haɗe ƙafata ba na yi ina tafiya kamar sabuwar 'yan shayi A lokacin sai na lura take-taken Bilal ko ɗaki na baya son shiga. Ranar kwana na sai dare ya tsala yake dawowa. Daga ƙarshe ya tattara kayansa ya koma ɗakin kishiyata. Wai warin na kumbura masa ciki yake yi. Da ƙyar da su goshi da takamal ya mini gwajin da ya gano magungunan na cikin jikina ba su narke ba. Sun fara rubar da nama na sai an yi mini tiyata. kuma ina cikin hatsarin kamuwa da cutar sankarar mahaifa da ciwon hanta. A bayaninsa, shan magungunan asibiti barkatai na iya taɓa lafiyar hanta, ballantana magungunan mata wasu da bamu san tarkacin da ake haɗawa ba. Daga asibiti Bilal ya wuce da ni gidansa a cewarsa idan na warke na koma gidansa. Sular tushe-tushen magungunan mata ya sabbaba mini tsirowar tsutsotsin da ke fita daga cikin ƙasana a lokacin da nake tsugunna a banɗaki. firgigit na dawo hayyaci na sakamakon jin kalaman inna ta raɗau a masarrafar jina. Yanzu Fatima ina amfanin baɗi barai. Idan kin tuna a baya na faɗa miki arhar kunu ta banza ce idan babu gaya. Babu taimakon da zan yi miki tun da kin gama ruɓewa. Kin ga kenan yankan uwa ya ishi ɗan tayi ishara. Na rushe da matsanancin kuka. Na shiga uku, Bilal ya cuce ni ya cuci rayuwata. Furicin inna ta ya katse ni. Bilal bai cuce ki ba, kin cuci kanki. Ya taɓa siyo wani magani ya ce ki sha ko ki cusa a cikin jikinki? Na girgiza kaina cikin kuka ina tunanin makomar rayuwata. Bilal ya ɗauke ƙafarsa daga gidanmu ya bar ni ni ba sakakkiya ba ba mai aure ba. Idan saki na yayi wa zai aure ni a haka, da wanne kuɗin zan yi wa kaina magani. Rashin amsoshin tambayoyina suka tabbatar mini akwai sauran rina a kaba. madalla labarin rana a kaba kenan wanda Aisha Adam Hussein ta karanta kuma wannan labari shine wanda ya zo na daya a gasar hikaya ta ta bana. To duka da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku kasance da mu a mu na bbc bbchausa.com domin ci gaba da samun wasu labarai kuma wannan labari na hikaya ta rena a kaba akwai shi a shafinmu na bbc hausa.com da sauran shafukan sada zamanta a madadin fatawal muhammad da ya sada ni da ku umai masani abdulmumin ke cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryenmu na gaba a kwana lafiya.